أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاء قوة wato rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda kuma ya daidai da sha bakwai ko sha takwas yau ko ganin sha takwas ko sha takwas ga watan goma miladiya 2021 Allah tabaraka wa ala muke roko ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi wato nuniya kuma yau ta ta'ala za mu shiga mukaddiman shi malamin kenan mai littafin mu saurari wannan mukaddima ta malamin nan mu ji iya kololuwan wato magana ta ilmi kuma magana ta mai da mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kusan tun daga mukaddiman ma da mutum zai bi ta sosai ya lura da abin da malamin ya ce to kusan littafin ya ma kusan mutum a ce ya gama karatun saboda kusan ya yi talhisin duk abin da ake so mutum ya samu na alkhairin duniya da na lahira musamman ma kuma na can ɗin wanda ya fi kowane daraja shi ne lahira ya yi talhisin ta cikin mukaddiman ma gaba ɗaya saboda haka duk abin da za mu tara ciki kusan faɗaɗawa aka yi amma dunkulallen abin da ake so mu samu wanda zai ba mutum arziki na duniya da na lahira ya yi bayaninsa a cikin mukaddiman nan a dunkulallen a kalmomi muna fata Allah ta baraka wa ta'ala ya taimake mu kuma ya ba mu ikon fahimtar abinda wannan malami yake so ya bayyana mana a wannan wuri maganan fahimtar ita kanta ita ce babban abu ba maganan mu wuce ma gane shi abin da yake nufi cikin littafin nan to yana da gahitu a hamiya matuka malam gashi nan muqaddima bismillahir rahmanir rahim aka ce muqaddimatun nazim shi muqaddiman asalin malamin kenan da ya baitocin wannan nazim sune wannan wannan jerin baitocin dukansu da aka yi to muqaddiman da malam yayi yace alhamdulillah alladhi shahidat lahu bi rububiyyatihi jami'u makhluqatihi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shahidat lahu sai ka ce jami'u makhluqatihi bi rububiyyatihi dukkan halittunsa gaba daya sun yi shaida sun yadda gaba su da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah tabaraka wa ta'ala shine rabbu abinda zai nuna mana wannan shine abinda muka karanta halittun nan sun yadda da Allah tabaraka wa ta'ala ko suna magana jamadat ne su nabatat ne su waɗanda kake ganin suna da itatuwa ne wanda kake ganin suna da hankali ne da waɗanda kake gani ba su da hankali da waɗanda kake gani suna da rai da waɗanda ba su da rai duk sun yadda Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah suna da hanyoyin da suke faɗin haka kuma suna da hanyoyin da suke gode masa akan haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam idan ba mu manta ba mun karanta lokacin da ya zo barin duniya su annaba ba suna ban ma 'ya'yansu kuɗi ba ne ba suna neman ma 'ya'yansu wani abu na duniya ba ne don su san duniya ba komai ba ce an kwatanta ta da lahira mun maimaita mai raran wata kirara ba son 'ya'yanka ba ne wake tunanin ka tara masu duk abin cikin duniyan nan ka mutu ka basu da shi in ka mutu ka bar su da shi suka je lahira suka ga za su shiga wuta sai sun riƙe makwarkwata wuyanka suna tsine ma ta baka taimake su ba da za ka bar masu duk duniya a ce ta su ce su mutu su je su ga za su shiga wuta wallahi sai sun shaƙi mutum a lahira shi yasa annabi nu kuma annabi ya kwatanta mana duniyan nan ya ce duniya fa in an kwatanta ta da lahira kaman ka je teku ne ka tsoma yatsanka abinda yatsan nan naka ya dauko a teku shine duniya abinda ka baro a teku shine lahira hal min nisba wannan yanzu yana da wani kwatankwacin da zaka ce percentage teku ka dangwalo da yatsa malam sani ita ce teku in mutum ya dangwalo da yatsan nan wannan abin da ya dangwalo na yatsa shine duniya abin da ya baro can shine lahira akwai kwatankwacin shi sa annabi nuhu da ya tashi barin duniya sai ya kira babban ɗansa wanda ya imani da shi ya ce zan gaya ma abu guda biyu wanda za ka rike su taimake ka duniyarka da lahirarka ya ce ka yawaita cewa la illallah la illallah ka san Allah ka san shi kaɗai ya cancanci abauta mawa ka san wannan a ranka ka yadda ya ce wannan in an kwatanta abin da ke cikin sama gaba ɗaya da abin da ke ƙasa aka sa a mizani aka sa wannan kalman da ka faɗi a mizani sai ta rinjaye shi shi ne abin da magabata na annabawa na gabani na da wanda suka za su taho bayan haka akan wannan suka tsaya sannan kuma ka rika cewa subhanallahi wa bihamdihi wannan shine tasbihin bayi masu hankali wanda suka yarda da Allah ubangijinsu da bayi ma waɗanda ba su da hankali sandararru duwatsu ya ce duk suna yin wannan tasbihi hikiman shi ne ya ce da waɗannan kalmomin ne ake ciyar da kowa kowa arzikin da yake samu ya ci ya sha dalilin wannan kalmar ne ko don kai kayi tasbihin ko don wasu sun yi ma in kau kai ba ka yi ba wasu ne ke ma akwai daraja ya ɗan fito so da haka subhanallahi wa bihamdihi da shine ake azurta bayi ka yi shi kuma ka gani ko za ka wulakanta a nan duniya in duk kowa ya kyale ka ya daɗe bai kyale ka ba ka yi rike waɗannan ɗin ka gani ka rike la ilaha illallah ka rike subhanallahi wa bihamdihi kowa ya kyale ka ka gani ko za ka wulakanta sai dai in kai ne baka yadda ba ya dan fito ko to saboda haka wannan kalman ta gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ta yin tasbihi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ita ce ake ci da ita ita mai arzikin bayi duk wanda ya rike ta daga ta wallahi ba zai tozarta ba lafi duniya wa lafi akhirah ya dan fito ko to shine abin da malamin yake cewa bayi halittu gaba daya shahidat jami'u makhluqatihi shahidat lahu jami'u makhluqatihi bi rububiyyatihi dika halittarsa sun yi shaida sun yadda da Allah shine rabbu bayan nan fa wa qarrat lahu bil ubudiyyati jami'u masnu'atihi sannan kuma duk abin da ya halitta to sun yadda shi ma nan sai ka ce wa qarrat lahu jami'u masnu'atihi bil ubudiyya ya fito ko a rika lura da yadda muke karanta shi shine zai fi daɗin fassara na ka fassara wa qarrat lahu jami'u masnu'at masnu'atihi bil ubudiyya duka abin da ya halitta sun yadda shi yasa dan annabi ya nuna mana haka a lokacin da wasu ke cewa ya nuna masu aya shi annabi ne shi manzon Allah ne sai ya kira abin da ake tunanin ba zai magana ba ya kira itaciya ya ce me zaki ce ta ce ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah an yi tunanin ita ce ta yi wannan dutse ya ɗauka ya rike a hannu ya yi tasbihi an tafi yakin tabuk aka samu wuri ɗan ƙaramin ruwa babu annabi ya ɗebi ruwan kaɗan ya yi addu'a aka ya saki ruwan kowa ya ɗiba dabbobi suka sha ya ce in an dawo wannan wurin duk wanda suka riga mu isowa kasu taɓa ruwan nan sai na zo munafukai suka ce mai sauri mu riga shi mu je mu taɓa ruwan mu kwashe ruwan mu ga in yazo zo ya zai yi da suka je suka yi haka ya dawo ya ce ba na ce kada wani ya taba ruwan nan ba sai na zo aka ce ga waɗanda suka wuce kuku Allah tsine muku saboda so suke sai sun kure manzon Allah ya samu ruwan wanda ya dugo a cikin yatsunsa ya murza shi a cikin yatsa ya fantsama ma dutse ya karanta abin da Allah ya so a karanta ba a ce ana gaya mana ma abin da mun karanta ma ba zai yi ba ya sa wannan damshin ruwan a yatsunsa yadda zai iya fantsama ya ɗebe shi ya harba ma dutse dutse ya fashe ya kwararo da ruwa kowa ya ɗiba kowa ya amfana da shi saboda dutsen nan ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to auna su ne nan masnu'at duk wani abu da Allah tabaraka ta'ala ya halitta ya yi shi shi wannan abun ko yana magana ko bai magana ko yana da hankali irin wanda mu muke tunani ko baya da shi shi ya yarda shi bawan Allah ne shi ne abinda muke so a gane sun yarda dukkansu su bayan Allah ne to don haka mu nan mu 'yan adam da mu da aljanu in an kwatanta mu da halitta sauran halittu ai sai dai mu ce kwatancen da za mu gane mu ce cikin cokali ne na kwatanta da sauran to mu ne in mun yi tawaye abin zai damai mu ne in mun ki abin zai damai mala'iku kansu mala'iku banda ma sauran halittu mala'iku kawai da ke cikin sama sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta bakwai duka kowane cikin saman nan to sun fi mu mun an haɗa mu da aljanna ba gane ba mala'ikun sama ta ɗaya wanda suke cikin sama ta daya idan aka tara mu mu ɗan adam gaba daya aka haɗa mu da mu da aljanu gaba ɗaya sun fi mu yawa ya fito to su kuma akwai wanda aka yi su tun da suke kawai tasbihi suke suna gode ma Allah wasu sujada suka yi wasu ruku ba su taba bari ba tun da aka yi ka suke kuma suna jin daɗi na wannan halin da suke ciki suna ambatan Allah suna tasbihi da Allah ba su bari kamar yadda mu ba mu barin lumfashi shine abincinsu su tasbihin su ne su ba sa ci ba sa sha amma abin da suke suna jin daɗi shine su ambaci sunan Allah malam zane mu muka yi tawaye mu muka yi abin da yasa aka ce sun fi mu yawa cewa aka ranar kiyama idan aka tara halittu duka kaji ma duka ba ma wai mu kaɗai yan adam da abin da ma aka tara halittu duka idan mala'ikun sama ta ɗaya suka sauko to za su zagaye halittar nan kamar yadda ka san zobe na zagaye yatsa sun fi mu yawa ko su fi mu yawa na malawakar za su zagaye mu kamar yadda zobe ke zagaye yatsa to kuma ba mu kaɗai da aljanu da mutane aka ce ba ci yi halittu gaba ɗayan an taru a filin kiyama idan mala'ikun nan suka sauko na sama ta ɗaya za su zagaye mu gaba ɗaya mu ne muke tsakiya suna kewaye da mu kamar yadda zobe ke zagaye yatsa to haka in kuma na sama ta biyu suka sauko su kuma za su zagaye wannan zagayen har ai zagayo bakwai kaga kenan zai nuna ma kance na sama na biyun ma sun fi na sama ta da yawa tunda za su zagaye su bayan su sun zagaye mu to aka za a yi ta yi to don haka mu mu samu muna daga cikin masu ambatan Allah ka samu kana daga cikin bayan Allah waɗanda ake kake da imani kana ambatan Allah kai aka yi ma alkhairi ba kai ne ke yin alkhairi ba mu aka taimaka in muka zama muna daga cikin masu ambaton Allah mu tuna da Allah mu ambace shi mu ce subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah in ka samu ka fadi so daya a rana annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya faɗi waɗannan kalmomin so daya a rana ya samu shi da kanshi yace in samu in faɗi waɗannan kalmomin a rana so daya a rana so da ya fi abin duk duniya da abin da ke cikinta yanzu jama'a idan mutum ya samu Allah ya taimaka ya faɗi a rana so ɗaya ko so biyu ko so goma haka taimaka haka taimaka in an ba mu dama mun faɗi saboda mu ne za mu samu matsayi in mu ba mu faɗin ba ma ba mu cutar da Allah da komi ba da muka yin ba mu amfanar da shi da komi ba in kuma ba mu yin ba wasu su suna nan suna ta yi shine abin shine abin da suke kamar yadda ma ma ba da lumfashi to ashe wanda ya samu hayyayi to shi aka taimaka ya dan fito ko to wannan shine wa'addat lahu shahadatu ay ko lahu shahadata jami'ul kainati shima wa'addat ay lahu ash-shahada wato sai ka ce wa'addat lahu ay jami'ul kainati shahada dukkan halittu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shine kainat wanda suke sama ne ina suke dukansu wannan halittu gaba ɗaya sun ba da shaida game da Allah tabaraka wa ta'ala akan me annahu Allahu allazi la ilaha illa huwa tabbas shine abun bauta wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi ai bima auda'aha me yasa suka faɗi wannan me yasa su waɗannan halittun me yasa su waɗannan masnu'at me yasa suka ba da wannan shaidan bima auda'aha min latifi sun'ihi wa badi'a ayatihi saboda abin da yasa suka gano saboda abin da ya aje masu a ransu min latifi sun'ihi na kyawawan halittunsa halitta da kai in ka kalli kanka ka kalli sauran abin da Allah ya yi ka kalli sama ka kalli ƙasa ka kalli yadda yake ruwa ka kalli yadda yake azurta bayansa wannan abin da ya sama mai hankali a cikin rai to sai ya yadda ya ce kai lalle la ilaha illallah shi yasa wanda shi bai imani ba tashi na farko bai ma kalli Allah ba tukunna bai kalli abin da Allah ya aikata ba inda yana kallon aiki shi yasa galibi ina ana karantar da mutane ana so su ce la ilaha illallah tauhidin rububiyya ake fara koya musu su gane akwai fa Allah mai sarrafa dare da rana shi ke yin daren nan shi ke yin ranar nan sannan kuma mutum ya kalli kai shi ya ga halittarsa ya kalli dan jinjirin gidansa da aka halitta kowa nan ya tuna lokacin da yake yaro ya kalli sadda yake yanzu sai ya ga kamar ba shi bane haka ne ko ba ka bane to mutum ya ka wannan tunanin a rai yana kallon shi to wannan abin da ka gani na kyakkyawan tsarinsa kyakkyawan halittarsa kyakkyawan yadda yake tasarrufa kyakkyawan tadabbur nashi da yake gudanar da abubuwa to wannan sai sa mai hankali sai ya shaida ya yadda cewa lallai ba abin bauta da gaskiya sai Allah saboda ya kalli halittu ya kalli abin da ake yi ya kalli shine nan wa wa ayatihi da abubuwan ban sha'awa na alamomi na ayoyi da ake nuna wa mutum wala ilaha illallahu al-ahadu samad babu abun bautawa da gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine abun nufi da bukata kowa wurin Allah yake zuwa Allah bai neman komai wurin wani na'am eh gaskiya wa subhanallahi wa bihamdihi saboda haka muna tasbihi ga Allah muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ala khalqihi gwargwadon yawan halittunsa gaba ɗaya muna masa tasbihi muna godewa dan mu ma mu samu mu shiga cikin waɗancan bayan wa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi duk wannan an mana ne dan mu ma mu samu mu shiga cikin waɗancan bayan dan haka muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala adada khalqihi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد kalimatihi, muna kira zuwa ga 'yan uwa kowa ya kokari ya iya wannan tasbihin a irin wannan tsarin saboda shi kadai ne mutum zai yi tasbihin da ya kai kololuwa ta kowane bangare ya hada shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya ga iyalinsa tana zaune tun da sata an yi sallar ba bata kwanta ba har ya tafi wani wuri ya je ya dawo ya tarar da ita a kai tana ta yi ya ce har yanzu kina nan kina ta yi ta ce ina nan ina ta yi ya rasulallah ya ce to bari in gaya mata wasu kalmomi wanda idan kika faɗe su ko ko ni na faɗe su so uku waɗannan kalmomi guda hudu duk wanda ya faɗe su so uku a ran nan ba wanda ya kai shi yawan tasbihi kuma sun fi duk abin da kika faɗi tun daga lokacin da kike faɗin nan har yanzu kice subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ki faɗi wannan saboda haka wannan bai kamata a ce wani bai iya shi ba sannan ga wancan da muka faɗi ran nan cewa mu'az bin jabal shi ya zo ba da labarakan ya waye zai nemo mana hadisin nan ya haɗa mana wannan ilmi ne babba abinda malam bashir ya faɗi ranar nan na ji daɗin abin nan matuka ya ce shi yana ganin abinda ya sa mu'azu bin jabal ya tsaya sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi so dubu bakwai da muka faɗi ran nan baya zuwa wajen annabi aka ce me yasa baka zuwa da sassafe yace yana zama ne sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi so dubu bakwai annabi yace ce ga abin da zai ga mashi ya yana ganin saboda mu'azu bin jabal kaga kaga wannan bincike ne mai kyau yace ce dama shi ya roƙi wancan hadisi da aka ce kalimata ne khafifa ne alan nisan kalmomi guda biyu masu sauki harshe ya faɗa taqilata ne fil mizan masu sa ma'auni yi nauyi ya cika habibatani ila rahman sannan kuma mai rahama na son su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to shi yasa tunda ne malamin abun bari ya zauna ya rika yi so dubu bakwai saboda muhimmancin su sai annabi ya ce to bari in ga ma wasu kalmomi da zaka rika fadi wanda in ka faɗe su so ɗaya su duk sun fi wannan so bakwai Ka ce la ilaha illallahu. عدد رضاه لا إله إلا الله زنة عرشه لا إله إلا الله عدد ملائكته لا إله إلا الله عدد خلقه لا إله إلا الله ملء سماواته لا إله إلا الله ملء أرضه لا إله إلا الله ملء ما بينهما idan ka faɗi wannan duk sun fi waɗannan yawa kaga wannan kalmar ita ake ƙara jaddadawa yanzu wannan zai gagare mu idan har muna ba abu mahimmanci bai kamata a ce wani bai iya wannan ba sannan ibn al-qayyim din rahimahullahu ta'ala yazo cikin wabil sayyib yace idan ka tashi da safe ko yamma kayi kokari kayi wani salati wanda zai game ma ko ina ta bangare yace kace subhanallahi adada ma khalaqa fis sama subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi subhanallahi adadan ma baina zalik subhanallahi adada ma huwa khaliq sai ka ce alhamdulillahi mithla zalika Allahu akbar la ilaha illallah mithla zalika Allahu akbar mithla zalika la haula wala quwwata illa billah mithla zalika idan kai wannan ka tare ko ina wani ya koma ya ce a ka tsara ka ce ka dau wancan alhamdulillahi adada ma khalaqa Allah alhamdulillahi mil ma khalaqallah alhamdulillah adada ma fi samawati wal ard alhamdulillah adada ma ahsa kitabahu alhamdulillah adada kulli shay la ilaha illa huwa alhamdulillah mil kulli shay sannan bayan haka ne yace wa subhanallahi mithlahunna idan kai haka ka gama duk bangaren da ake abin nan to kaga wannan yana daga cikin gayatu ahammiya da ya kamata mutum ya yi domin fa babu wata ibadar da za a yi waɗanda ta kai waɗannan abubuwan duk sauran ibadori da ake dan a samu waɗannan ne sai sa aka ce in ka tashi rana baka ce subhanallahi ba baka ce alhamdulillahi ba baka ce allahu akbar to yi sallah na nafila raka'a saboda kakka fita ba komai bari a baka wani shortcut ka yi sauri saboda ka samu ka samu ka tattaro ka samu abin nan Na haka jama'a kun ga hira mu je mu zauna kawai mu ta labari ba wani amfani wallahi agogon nan in ka da shi ma naka ka da ba gane wannan sani yanzu agogo akwai abin da zai da shi da tafiya to duk tafiyar nan fa da yake yi da kwanakin mu ne suke wucewa duk sanda kaga an yi awa daya to kawai an zaftara awa daya ne daga cikin lokacin da aka mu yabna adam alaika an ta'allam wa ta'taqid anna kullama marra alayka sa'a aw yawmun aw usbu'un aw shahrun aw sana fa alayka an ta'lam wa ta'taqid anna lubnatan min lubnati hayatika qad marrat duk lokacin da awa ɗaya ta wuce ko kai kwana ɗaya, ko kai sati ɗaya, ko kai wata daya ko kai shekara ɗaya abin da ake so ka sani ko ki sani shine wani ginshikin rayuwar mutum ya wuce har abada ba zai dawo ba kaga wannan ranar ta yau da ta wuce ba za ta ƙara dawa ba ila mai sa'a kuma lokacin ne shi yasa aka ce in safiya ta yace ya ibn adam alayka an ta'lam wannan anni amurru alayka wa lan arja ilayka abadan idan safiya ta fito alfijir ya fito a ce to dan adam igtanin minni igtanin minni yi kokari ka ci moriya ta ka amfana da wannan lokacin fa inni amurru alayka domin zan wuce walan arja ilaika abadan kuma in na wuce ba zan dawo har abada yau din nan ta faɗi haka da haka in kaga agogo ya wuce an yi awa daya ko ka tsaida da naka naka ne ka tsayar da za a tambayi wasu karfe nawa za ka ga wannan awa ɗayan da ka tare ta ce ka tare za ka yi wayo agogo yanzu a ce karfe takwas sai kai ka je ka dawo da shi karfe bakwai ka ce saboda kai wayo wani ya gani ya ce karfe bakwai naka ne ka da haka ko ku agogon duniya ya dawo karfe bakwai to kai to to naka ne haka in ka hulakanta lokacin ka ya wuce a banza naka ne ka ci naka ne ka ciyar a banza in wani ya ganka ya tsaida ka ko ya tadda kai kana karatu ya tsaida ka yayi ma asara ya cuce ka ne ma da yazo ya tsaida ka ba kai wannan abin ba domin ba zai dawo ma da wannan lokacin da aka rasa ba in kudi ne sai ya biya ka in kudi ne sai ka samu wasu kaddara haka ne bai kawai fito malam sani yanzu kai asaran dubu dari inda ranka bai yiwa wata ranka samu dari biyu in wani ya zo ya ma dalilin ka rasa dubu dari. bai yiwa wani ya maka dalilin ka samu miliyan ɗaya ma wata ran to a zai ma dalilin da zai dawo ma da jiya ka gama duk duniya wanda in yi ma ya dalilin kai asarar awa ashirin da hudu zai mai doma da ita zai yiwu to da haka wannan shine abinda mutum zai riƙa kallo asarar asarar lokaci da mutum yake yi sun ce asara abinda ake ce ma asara ba asarar kuɗi ba ba asarar dukiya ba ba ita ce asara ba asarar lokaci asarar kwanakinka da kai asara ita ce asarar da ba a kwabe mata in ta wuce ta wuce kenan an gama magana asara ya fito ko sau da aka mutum ya rika kokari duk lokacin sai samu ya cusa wani abu a ciki duk lokacin da mutum ya kokari ya cusa wani abu a ciki kada ya zama ya wuce mutum a banza to nan shi shine lari la sharika lahu ya rububiyyatihi wanda Allah ta tabaaraka ta'ala alabai da abokin tarayya a zaman sa rabbu wala shabiha lahu fi af'alihi sannan ba wanda ya kama da Allah wajen aikata aikatansa wannan abu ne sananne ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala babu mai yin irin su babu mai kamar su wala fi sifatihi haka nan wajen sifofinsa ba wanda ya kama da shi wala fi zatihi balle kuma cikin zatin sa shi yasa kasancewar ba wanda ya kama da shi a zatin sa ma shi yasa ba wanda ya kama da shi wajen aiki tunda ba zatin shi iri ɗaya ba yanzu misali ko a nan duniya idan ka zo ka ga aikin ka tafila misali Ka ga yadda take babbake itace ko ka shiga daji ka ga yadda toron giwa ke tura itace kai daga ganin aikin baka gane cewa mai aikin nan ba wasa ba tare da shi in ka zo ka kwatanta shi ga zomo shi kuma zomo malam sani ka rubu da ni idan ka je daji ka ga itace an babballa su a ranka wanda kake kawo waye wannan aikin kana kawo zomo na in ka zo yanzu ka ga katon gini an ɓaɓɓarce shi jiya ka wuce ka ga gidan sama lafiya lau ko ka ga itatuwa a tsaye-tsaye. ka dawo washe gari da safe kan su duk an kwantar da su ko ginin nan an rushe shi an baje shi tsaf saboda Allah kana iya kawo a ranka kace dan adam ne rusa shi daga je zuwa yanzu na'am sai ka tunanin wani abu ne ya rusa abun nan wanda ba irin shi ɗaya da dan adam ba haka ne ko to kallon wannan aikin shi yasa ka gano mai aikin nan ba dan adam bane ba irin aikin dan adam bane akwai abin da zaka gani kace wannan aikin ba dan adam ya yi shi ba saboda mamakin yanda aikin ya faru ya fito ko to kaga in ka ga katabila aka ce ita ce ce wannan aikin kana mamaki saboda me kasa baka mamaki saboda ba irin ta ɗaya da dan adam ba haka ne ko kun dan gane misali misali ne kawai muke son ba da wallahi masul saboda haka aikace aikacen nan da muke gani da saukar da ruwan sama da fitar da tsirai da wannan yana sa in muka kallai sosai mu gano lalle mai aikin nan bai da kama da mu in ba haka ba wannan aikin ba zai yi ba sannan mu gane mai aikin nan arzikin da yake da shi bai kama da mu domin in ba haka ba ba mai arzikin nan ba wanda zai ruwan sama ko baka yadda ba 唉，对。 gaskiya ne kuma Allah ya taimake ka tun kana karami kana da tunani mai kyau game da wannan kuma duk rububiyya ce ta kawo shi kun ji maganar da ya yace shi tun yana karami yake tunani idan aka yi shuka aka yi rami kaga za a sa sungumi in kara ma mai da kawai a sa sungumi ko a sa sungumi a tsara kuma sai an samu sungumin ma mai kyau ba a ɗauko ɗan gajere wanda zai riƙe yin rami mara zurfi sai a samu mai tsawo wanda yin an tsara ana zuwa wajen sa abin da aka yi mara zaka ga mai gida ya ce wannan sungumin bai yi ba ku yara ne ana koya muku idan aka ja ka sawo sungumin da bai kyau sai ce wannan sungumin ba zai ba zai biya bukata ba har tsawon kotar sai an kalla daidai da yadda za a yi wajen yin shi a daidaita da kari da ruwan karfen ruwan karfen nan sai an daidaita shi yadda in an sara zai rika sara kuma saran ta zama iri daya tunda daidai tsawon shi auna ake tuntuni suna da hikima da suke auna ba. saboda haka wanda aka ba yana sarawa duk da cewa wani lokaci wanda karfin shi bai kai ba yana sara yakan bambanta da wanda karfin sa ya kai zai sara tunda gurgudan karfin mutum da yake sara gurgudan yanda zai sara da rami to amma ana yin sa ramin ya zama bai daya ko to shine yace in an sa shukan nan a wannan ramin a zuba kai kawai diba kake baka waka in ka diba kawai ka rika zubawa ciki kana diba kana ba kai ka saita ta ba kai kai komi ba sannan kuma ka bi ka taki da nauyin ka take ta da ƙarfi ka take amma zuwa bayan kwana uku ko zuwa lokacin da Allah ya danganta ga yanayin mai aka shuka to idan lokaci yayi sai ka ganshi a yadda yake mai mara karfin nan mara kai aka bulala ko aka bulala saboda idan aka take sai ka gani aka ɗauki waɗannan 'yan kwanaki abin nan gashi nan in ya bullo ya hudo ƙasar nan ya bullo in ka je ka taba shi ka ji ba ƙarfi amma Allah da ikonsa ya fasa ƙasa ya fito sannan kuma da yake haka Allah yake so ba a ce to in zai fita yi ƙasa ba sai a ce a sama zai kullo kai ka saita shi ka ce wannan bari ka saita shi da in ya fashe sama zai zo ko ku abun nan bane amma dukkan su ba wanda zai zo yi ƙasa sai su yo sama su kullo kuma su fasa ƙasan nan da yadda suke wannan abun nan ba su da ƙarfi ba su da abun nan din nan sai su huda ƙasa su fito wannan daga wannan Mallam sani ya ce daga wannan kada ya isa mutum ya gawo wannan ɗaya ne daga cikin badaye suna yi yadda yake kyawawan aikinsa da yake aikatawa kai wannan abu ya yi wannan misali na ka yi kyau ƙwarai Allah ka taimake mu saboda haka wannan shi ne wa da kalimatihi wa la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai shi al-ahadus samad wanda Allah tabaraka wa ta'ala shine makadaici kuma shine abin nufi da bukata kowa shi yake nema wurin bai nema wurin kowa alladhi la sharika lahu fi rububiyyatihi wanda kuma Allah bai da abokin hadaka wajen zaman sa rabbu wani abu nashi ne ko wani yayi ƙarya ya ce ni da shi ne ƙarya ne da can kafin ka zo fa kuma radda baka nan fa da haka shi kada yake da abun nan cikin rububiyyatihi wala shabiha lahu fi af'alihi sannan babu wanda ya kama da shi wajen aikace aikacensa yana yin aiki ba mai yin irin wannan aikin wala fi sifatihi haka a sifofinsa ma ba wanda ya kama da shi wala fi zatihi haka a zatinsa ma kuma kasancewar dama ba ma wanda ya kama da shi a zati shi yasa ke da sifofin da ba mai irin su wallahu akbar dan haka Allah shine mafi girma muna girmama Allah tabaaraka wa ta'ala adada ma ahata bihi ilmu adadin inda ilmin sa ya sani ashe ko ba iyaka muna girmama Allah muna faɗin wannan kalma Allahu akbar adada ma ahata bihi ilmuhu adadin abinda ilminsa sa ya kewaye ashe ko bai da iyaka wajara bihi qalamuhu kuma abinda alƙalamin sa ya rubuta akwai iyaka ga abinda alƙalamin sa ya rubuta ba shi da iyaka wa nafadha fi hukmihi min jami'i bariyatihi da abinda wa nafadha fihi hukmuhu kuma zuwa inda hukuncinsa ya kai na cikin dukkan halittunsu akwai inda bai kai ba babu saboda haka muna yin wannan kabbara muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ansa mana ita wala haula wala quwwata illa billah babu wani wayo babu ƙarfi sai ga Allah tabaraka wa ta'ala tafwidu abdun wannan muna faɗin wannan muna cewa la haula wala quwwa wannan sallamawa ce irin ta wani bawa bawa sallamawa ce ta bawa ko baiwa bawan nan wanda yake la yamliku li nafsihi darran wala nafa wanda bai iya mallaka ma kansa wani cuta ko amfani muna sallama ma Allah tabaraka wataala sallamawa irin ta bayi waɗanda ba su iya kawo ma kansu wani amfani ko cuta wala nafa'an wala mautan wala hayatan wala nushura sallamawa irin ta bayi waɗanda sun sani ba su iya mallaka ma kansu amfani ko cuta ba su iya kashe kansu ba su mallaka ma kansu mutuwa ko rayuwa wala nushuran ko tashi duka wannan suna yi ne ko ana yi ne da izinin Allah tabaraka wa ta'ala bal huwa billahi wa ila Allah fi mabadi amrihi wa nihayatihi waɗannan abubuwa gaba ɗayan ana sallama su ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fi a amurki a farkon al'amarinsa wani hayatihi da ƙarshen al'amari gaba ɗaya duk bawa yana sallama ma'ala Allah da waɗannan wa Allah ya ilaha illallah wahdahu la sharika lahu jimalan ce kuma muna shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya wala sahibata lahu Allah ba shi da mata bai aure ba wala walada lahu kuma bai haifa ba kuma ba haife shi ba wala kuf'a lahu babu wata halitta da ta kama da Allah tabaraka wa ta'ala dan haka bai da tamka ba wani da za a ce tamkashi ne ga Allah ta ce yayi kama da Allah ta kowane fanni bai yi kama da shi ba wajen halitta wajen zatinsa ba a yi kama da shi ba wajen sifofinsa ba a yi kama da shi ba wajen aikinsa tabaraka wa ta'ala alladhi huwa kama athna ala nafsihi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yana nan kamar yanda ya yabi kansa wa fauka ma yusna alaihi ahadun ko ma yusni alaihi ahadun min jami'i bariyatihi kuma Allah ya wuce duk yadda wani daga cikin halitta zai yabe shi Allah ya wuce haka shi yasa duk yaban da mutum zai yi duk yanda mutum zai jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya wuce haka tabaraka wa ta'ala wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida lalle annabi muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim bawan sani ko manzon ne. wa aminahu ala wahayihi kuma sannan shine amintaccen sa ga wahayinsa annabi Allah ya amince wa manzon Allah shi yasa ya aiko shi da alqur'ani shi yasa ya aiko shi da wahayi ya kawo mana wa khairiyatihi min bariyatihi kuma shine zababben sa a halittarsa gaba daya shi yasa annabi ya fi kowa daga cikin halitta Allah tabaraka wa ta'ala wa safirihi bainahu wa bain ibadihi kuma shi shine ambasada ɗan saƙonsa tsakanin shi da bayansa. Allah baya magana da bayansa kai tsaye amma yana gaya masu sako ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hujjatihi ala khalqihi kuma shi ne hujja ta Allah kan halittunsa ranar lahira ba wanda zai zo a ce me yasa ba kai daidai ba ya ce kawai ban san haka ba ya ce ba aiko manzon Allah ba a'a hujja tabbatatta ta tabbatar Allah ya aiko manzon Allah da aka manzon Allah shi ne hujja kan wurin Allah kan bayi an tambayi bayi me yasa ba ku ba za su ce ba aiko da manzon Allah ba ga manzon Allah nan aiko kuma yi mana bayani akan shi sai dai mun ki ya fito so da aka wannan shi ne abin nan dinsu dan haka an tabbatar da wannan arsalahu bil huda Allah tabaraka wata'ala ya aiko wannan manzon nashi da shiriya wa dinil haqq sannan kuma da addini na gaskiya bayyana yadai sa'a tsakanin kafin tashin alkiyama an aiko shi ya gaya mana gaskiya ya bayyana mana gaskiya kafin tashin alkiyama ya zo don kada mutum sai ta zo ya ce bai sani ba kuma a bayyana mana fa tashin kiyaman nan ga irin yanda take ga tsoro ahwal ga halayen da za a samu kai ahwal duka kiyama ta hada su ga firgici ga matakai daban-daban aka aiko annabi ya bayyana mana waɗannan kafin ranar da za ta zo mu rude, mu rasa inda za mu sakamma mu ce ba mu san haka ba to da aka yi aiko shi bashiran wannan riran kun gani ya yi masu imani bishara in kun bi duk wannan firgicin za a ce antum min fazi'i yau mai aminu ku daga wannan firgicin malam kukun kubuta su ko waɗancan wanda ba su bi ba bashiran sai zama nadiran shi kuma ya zama mai masu gargadi imma masu laifi gargadi ga matsayin ku in ba ku bi ba wada'iyan ila Allah bi wa sirajan munira sannan kuma ya aiko shi yana mai kira wato zuwa ga Allah tabaraka ko ta'ala da izininsa. sa wa sirajan muniran ya zama kamar fitila ne mai haske fitila ce mai haske arsalahu ala hini fatratin min ar-rusul an aiko shi a lokacin da aka ɗauki lokaci ba manzanni daga tsakaninsa zuwa annabi isa akwai shekaru da dama wanda aka yi aka sannan aka aiko an yanke duniya ta shiga cikin masifa ta shiga cikin duhu ta shiga cikin hauka rayuwa ta wauta rayuwa ta rashin hankali an ruɗe duniya tana bandam-bandam tana tambal-tambal ko ta ina ta rikice ba abin da ke gudana sai hamadiyya sai rashin hankali sai rudani Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi wato tumusu min subuli sannan duk hanyoyi sun share daga zuwa ga Allah duk hanyar da za ta kai zuwa ga Allah sannan an da malmalata wa durusun Minal kutubi sannan littattafan da aka saukar an manta da su ba amma maganan wasu littattafai na sama wal kufru qad tamarat naruhu kafirci a wannan lokacin wutarsa ta kunno ta ko ina ko ta ina sai aka ce aka ce daga nan wata tsayarar fil afaki shiraruhu sannan kuma a sasannin duniya ko ina tantsatsin kafirci ne duk inda ka bi lokacin tantsatsin kafirci ne saboda wa qad istawjaba ahlul ardi an yahilla bihim al-iqa wanda a lokacin duk mutanen da ke kan duniya ya cancanci azaba ta sauko masu saboda in mutane suka bar addini suka bar abauta Allah suka koma yadda suka ga dama suke to su jira azaba ba ma wai laifuka duka ba ku diba nan hadisi cewa idan mutane suka koma suka ɗauki cin riba ba komi ba suka ɗauki zina ba komi ba to su jira sauka azaba to da duk lokacin da mutane suka yi tawaye ga Allah suka zo suka juya baya to su jira to lokacin da kafin a yi koma zuwa Allah duniya ta kai ga wannan hali azaba ta kusa sauka وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم ألوكتن الله يا كلمة باينس غبا ديا يا كيسو يا جهوشن سو أولا لوكتن عربهم وعجمهم لا ربا waɗanda ba لا ربا غبا ديا illa baqaya min ahli alkitabi a lokacin sai dai yan kaɗan da suka rage daga cikin ma'abota littafi masu littattafan su sannan kun ga a ce duniya ta kusa halaka sai Allah ya aiko manzon Allah saboda haka duk duniya gaba daya da ɗan adam da aljanu da komi har sauran halittu itatuwa ne da kowa sun amfana da aiko manzon Allah shi yasa za ku gana gaya maka wani littafi da muka karanta can hajatul bashariya bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam bukatar da ɗan adam ke da ita wajen aiko manzon Allah in ka tafi har 'yan adam ɗin har wanda ba 'yan adam ba aljanu har halittu sauran halittu dabbobi ne tsuntsaye ne kwari ne ita kanta ƙasa doron ƙasa ya amfana da aiko manzon Allah domin lokacin da aka aiko shi duniya ta cancanci a halakata, sai ba a ba aka aiko da manzon Allah dalilin shi ne ba a ba kowa bai amfana ba kowa amfana ya fito ko to wannan ne abin sau da wannan shi ne babban abin da ya kamata mu lura da shi kuma mu rika ji a ranmu so Allah ya gama mana komi tun da ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi alqur'ani kuma mu ya zabo mu ya samu cikin al'umman mafificin halitta saboda haka muka zama mafificiyar al'umma ta dalilin an ba aiko mana mafificin halitta an aiko mafifici daga cikin mala'iku ya kawo mana sako ne jibril alaihi salam ya sauko mafificin littafi a cikin din littattafan sama sannan ya zo ya ba al'umman da suke bin mafificin halitta to don haka kuwa za mu yi mafificiyar rayuwa bi izinin lahi a nan duniya da lahira in mun bi wannan sako da aka bamu ya fito shi ne wannan ya fito ko to wannan ne abin da aka ce aka tarar da mutane wa qad istanada ay kullu qaumin ila zulmi zulmi ara'ihim a lokacin kowaɗanne mutane sun jingina tunaninsu akan dukkan ra'ayoyinsu duhu ne dulum amma akan wannan suka dogara wa hakamu ala Allah subhanahu wa ta'ala bi maqalatihim al-batila wa hawaihim suka koma suna hukunci ga Allah tabaraka wa ta'ala da maganganunsu waɗanda suke na shirme na ƙarya wanda ba su sani ba a ha'ihim da ra'ayoyinsu walailul kufri mudlahimmun zulamuhu a lokacin nan daren kafirci ya yi duhu dulum ya yi masa wasali ne don saukin karanta saboda kalmar bakuwa ce ko mudlahimmun in an ce mudlahimmun dare ake kwatantawa in dare ya yi dare dulum duhu dulum shine dare dare mai duhu na ara'i abin nan ba wannan shadidun katamuhu wanda lokacin duhunsa ya yi tsanani katam asalin zulmu kenan duhu duhu ya yi tsanani saboda yake shadidun kitamuhu wanda daren ya yi duhu dulum shi ma maimaitawa kusan aka yi Wasu wa a haqqi afiyatun asaruhu, sannan kuma hanyar gaskiya an riga amma goge sawunta masu bace idan aka ce a fiyatun a nan wurin fa daga ce afiya na can lafiya ne ba afa nan afa asar akwai asar shine a zama sawun abu ma ya ɓace, da abu yana tafiya da kaga sawun to yanzu an bi sawun ma an goge na haka nan abinda muke so mu a gane hanyar gaskiya a lokacin sawunta ma an batar da shi an share shi shine hafiyatun matmusatun alamuhu an goge duk wata alama ta gaskiya fa falaqallahu subhanahu ana nan ko Allah tabaraka wa ta'ala mun gode ma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bullo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bullo da asubancin manzon Allah ya wayi gari sallallahu alaihi wa sallam aka budo mana da bi Muhammadin aka budo mana mi subhal iman ta dalilin manzon Allah sai aka fito mana da safiya muka ga gari ya koma tangaram ta dalilin aiko manzon Allah aka ba mu asuban mu imani kenan gari ya koma da yayi duhun can baki kirin sai muka ga ya koma sha haske ya yi kyau kamar yadda ka san dai safiya ta yi da kana cikin duhu yanzu asuba ta yi aka yi sallah asuba za ka ga ya yi wani sha da ana cikin kamar wannan duhun sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yana hullowa sai batar da wannan duhu wanda da ake magana shine muke kal abin nan ba fa ba annabi ya haska duniya sallallahu alaihi wasallam hatta mala al afafa nura har sai da ya cika sasannin duniya gaba ɗaya da haske ko ta ina wa atla bihi shamsar risalati fi hanajisin sulmi, sannan bayan haka nan aka hasko ta dalilin shi aka hudo da ranan manzanci fi hanajisin sulmi daga cikin abin nan duhu dulum hanajis shi ma nai ne duhun duhu duhu duhu hawan hawa da ake da shi daga nan sai ga hasken manzanci ya huda wannan dufan ya bullo hanadis azul sirajan muniran ya fito yana fitila mai haske hada bihi min balala. dalala dan haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya shiryar da mutane daga bata ta dalilin manzon Allah da mutane na cikin bata bata wuluk badulum aka shiryar da su yanzu zuwa ga shiriya ta dalilin manzon Allah wa allama bihi minal jahala sannan bayan haka nan ya sanar da mutane suka san abu suka gane suka yi ilimi aka fitar da su daga jahilci ta dalilin manzon Allah wa bassara bihi min al'ama sannan aka zo ga makafi mutane na cikin makamta ta dalilin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam aka bude makafin idanu yanzu suka bude wa arshada bihi min al sannan aka shiryar da mutane daga halaka suka gano ga hanya daidai wa kassara bihi ay ba'dal qilla bayan da mutane na karancin talauci suna cikin masifan talauci imma na duniya imma talaucin rashin sanin Allah ba masifar da ta kai mutum yau bai san Allah ba ta tafi kowace masifa duk abinda mutum ya tara a duniya amma kuma bai san Allah ba wannan ba masifar da ta kai wannan masifa da aka manzon Allah da aka aiko shi ya sa mutane da suna fama da karancin abin yanzu aka yawaita masu suka samu arziki in ma duniyawi ne aka kalla mutanen madina lokacin abin da za su ci ma matsala ne amma da manzon Allah ya zo madina daga nan amfanin gonansu su ma ya lullunku ba iyaka suka rasa yadda za su yi da arzikin gona ba a lokacin da da ba su da komi wa azabihi ba'da zillah sannan ba haka nan ya daga mutane suka buwaya suka daukaka bayan da an kaskanta su ku duba da larabawa kafin zuwan manzon Allah makiyaya ne raƙuma suke ba su da komi ba su da abun nan makiyaya raƙuma babu abun nan da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka rika aje zinariya a kofar gida ba sa taba ba su damu da ita ba wani daga cikin sa da ya mutu sai da aka zo da diga ake hako zinariyar da ya tara kuma bata damai ba babban abu ma gata da yawan kuma bata damai ba ta diga ake ballowa to ya ka gani wanda suke kiran raƙumi cikin daji wasu ma ba sa ma zama gari ma sun koma dajin kwata-kwata aka zo aka ba su arzikin zinariya wannan zinariyan nan har sai da wani ya mutu a gidan sai da aka zo da diga ana bambarowa kuma ko yanzu nan mun karanta a cikin wancan littafin rihila ila daril akhira a yanzu haka malamin yace akwai manyan duwatsu a makka har yanzu wanda duwatsun zinariya ne sun kewaye ta ne kawai da waya radda suke son zinariya su ɗiba ko su tura waje sai dai su je da abin ɗiba ko su zaftara ko su ɗibi daidai da suke so duwatsun birka birka zinariya ce ya ce hayyar da tana nan kuma shi ya je wurin ya gani ta karanta yana nan cikin rihilatul kullum na dr mustapha murad to ba wannan arzikin manzo Allah ba Za saka su wanda suke cikin wancan da an ba su waɗannan abubuwan a wannan lokacin ya fito saboda haka wa kasara bihi ba'da al-qilla wa azza bihi ba'da zilla. wa aghna bihi ba'da al-aila ya wadatar da mutane ta dalilin manzon Allah bayan datan sun zauna cikin talauci da yunwa da rashi wastanqadha bihi min al-halaka sannan kuma ya tserar da mutane ta dalilin manzon Allah duniya ta tsira gaba ɗaya ba ma musulmi ba fa kadai duniya gaba ɗaya ta tsira daga halaka ne ta dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin da duniya ta kai kololuwar cancanta a halaka ta amma da aka aiko shi aka ce a ah, akwai bayi har sai da aka tsokanai ba aka tsokano halakan ma bayan waccan tunda ya je tsa'if suka jajjefe shi suka faffasa masa kai suka zuzzu aka zubar da jini aka ce ga mala'ikan dutse nan bai taba sauka duniya ba sai yanzu ta dalilinka yanzu ya sauko in kana so a halaka su gaba daya to ka da umarni ana jira shi ne mala'ikan duwatsu ya ɗauki duwatsun nan ya gugurge kowa a rugurguza duniyar nan a ya ce ala Allah ka shirya da mutane na ba su sani ba dalilin mu ma da hannu ka zo nan kenan wannan akwai abin da ya wuce wannan mutane sun cancanci halaka tuntuni amma ta dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya take tsaye domin inda ya roki Allah a yadda aka yi wancan abin da Allah ya halaka tun daga mala'ikan jifa ma ya zo amma ya ce a ah, Allah kada yi mana haka ya lesu ya fito ku ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shi ne babban abu ya fito gashi nan an zo sun halaka saboda haka aka halaka aka kyale su wa fataha bihi ayyunan umiya idanu makafi Allah tabaraka wa ta'ala ya bude waɗannan idanun daga makamta suka koma suna gani wa adanan summa sannan da kunnuwa waɗanda suke kuramen kunnuwa aka buɗe su suka koma suna ji yanzu ta dalilin manzon Allah wa quluban ulfa sannan da zukata waɗanda suke kulle ba alkhairi ciki aka buɗe su aka ce su ce la ilaha illallah alkhairin farko ya shiga cikin zukata sannan bayan haka nan aka aiko shi da Kur'ani wanda yake haka zukata yanzu kun ce la ilaha illallah kun ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to an bude zukata to ga abin da zai rika haska zukatan nan ku karanta littafin Allah alqur'ani ya koyar ya karantar sabansa suka koyar suka karantar bayan Allah suka ci gaba da yi tun daga wancan lokacin har yanzu bayan Allah makaranta alqur'ani kullun so suke yi bayan su wasu ma su iya haka ne ko ta saboda haka wannan babban abu ne fa ballagar risala saboda aka yi isar da manzanci kuma yadda aka aike shi wa addal amana sannan ya ba da amana amanan da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya bashi ya ba da amanan nan yadda ya cancanta bai ci amana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako yadda ake so kuma har sai da ya tsaya gaban al'umma ya ce na isar da sako al'umma na kirki na gari a wancan lokacin suka wakilce mu suka ce ya Allah ka isar gaskiya manzon Allah ka isa da ce to Allah kai man shaida inda ƙarya ne da Allah ya ƙaryata shi tun lokacin inda ƙarya ne da su kansu waɗannan sun ce baka yi sarwa. don haka a samu wani a yau ko a samu wasu a yau wasu ƙungiya su rika faɗin wasu maganganu ko su kirkiro wasu aikace-aikace suna yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi su ba ko bai ce a yi ba wannan su suka sa kansu kawai amma dai na wata jayayya a kyale kowa ya abin da yake so amma mai zan gaskiya san akwai gaskiya ya san gaskiya daban kuma ƙarya daban ya fito ko da haka wannan shi ne abin nan ɗinsa ya yi waɗannan ayyuka ya isar da sako wa nasa al'umma kuma ya yi ma wannan al'umma nasiha ya yi masu adalci ya gaya masu gaskiya duk abin da zai amfane mu a duniyanmu da lahirarmu na alkhairi manzon Allah sai da ya gaya mana shi duk abin da zai cuce mu a duniyar mu da lahirar mu manzon Allah ya gaya mana shi saboda haka nasaha na rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi mana kuma wa ansafa nasaha wa ansafa annabi yayi nasiha kuma yayi adalci ya gaya mana gaskiya wanda ya so ya rifa man sha fal yu'min wa man sha fal. yakfur wa kashafa al-ghumma sannan kuma ya bude duk wani duhu duk wani halaka da ake yi ya bude shi yasa ma muke da littafi a ce kashful gumma kashful gumma duk gashi nan da tabaini ne an yi su imamu lalika iya littafin sai ce kashi fulgumma wancan malamin da namanta sunan shi ya littafin sai ce ya ce shi kuma abin nan bai ce kashi fulgumma duk ga sunan an yi bayanin su an bayanin don haka bakin ciki annabi ya yi maganinsa ya faɗi hanyoyin bakin ciki har littafi ke akwai za ka ga malamai sun rubuta ya zo ya ce ga ma kalmomin da wanda ke bakin cikin zai rika karantawa in yau ya faɗo ma kana damuwa in yau wani abu ya faɗo ma kana damuwa ya ce karanta waɗannan kalmomin su ne maganin baɗin ciki karanta su la ilaha illallah al'azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim ya karanta su in bakin ciki ya dame ka to menene ya rage kina ba abin da ya rage masifa bakin ciki yana cikin masifa ya koma wa nuri ya ce ga abu guda tara idan ka rike su ko kika rike su kana yawan karanta su kayi maganin damuwa ta duniya kayi maganin ta lahira ba wanda zai kiyaye su sannan ya samu wannan jarabawa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal ghammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal bukhli wal wa dal'i daini ko wa ghalabatu daini wa qahri rijal ya ce duk wanda aka tsare shi daga waɗannan abun ya fita daga cikin damuwa ta duniya ya fita daga ita ta lahira to me ya rage kuma sai dai in mun ƙi sai dai in mun ƙi ya ba da wannan ya bayyana mana waɗannan abubuwa gaba ɗaya kashfal umma wajahada fillahi haqqa jihadihi sannan kuma yayi jihadi saboda Allah iyakar jihadi har sai da abun nan manzon Allah ya fita ya koki da kanshi wanda shi ne jagora a yakin nan wajen yaki kala ɗaiɗai wajen ashirin da bakwai sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa sai da suka fita yaƙoƙi sama da ɗari da wani abu na bayansa suka zo suka yi ta yaƙoƙi sai da aka yi yaƙoƙi sama da ɗari biyu da wani abu duk don saboda tabbatar da wannan addini sun bar gidajensu sun bar ɗayansu sun bar matansu sun bar dukiyarsu sun bar garinsu sun bar ƙasarsu akwai waɗanda suka mutu ba a san inda suka mutu ba har yau ba wanda zai san ina suka mutu duk sun bar waɗannan ne ko sun yi wannan don su tabbatar da wannan babban hanya da manzon Allah ya basu a kai don su taimaki wannan addini sannan yau a samu wasu kuma su ta zagin waɗannan sannan a ce duniya ta zauna lafiya abadan ba zai wa to da haka aka suka yi sun yi wannan aiki sun yi tabbatar ya yi kuma ya bar baya su kuma na baya sun yi masu cewa shi innahu abtar sun gane ƙaryarsu laisa huwa bi abtar innama hum autar su ne waɗanda suke abtar inna aka huwa al-abtar wa abada Allah hatta atahu al-yaqin min rabbi haka ya dinga bauta Allah ya dinga bauta Allah har mutuwa ta zo masa daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala kuma da yazo aka zo mutuwa aka ce ko dai a baka ka ci gaba da zama nan gidan ce a ah, ar-rafiqul a'la da ce ya zaba an gama aiki abinda aka aiko shi ya isar da sako to me zai tsaya na kin wannan gidan inda wannan gidan mai daraja ne wani babban gida ne abin son a zauna da Allah bai karfi manzon Allah ba da bai raba shi da gidan ba kuma in shi ne bai sani ba da wannan gidan ne babba tun da shi ne mafi soyuwa wajen halitta a cikin halitta gaba daya wurin Allah da wannan gidan ne na gaske da ya zaba mai nan ganin kauyau manzon Allah bai gidan nan zaɓaɓɓin Allah ba sa gidan nan sannan manzon Allah shi ne mafificin halitta aka ba shi zaɓi ina kake so ya ɗaga hannu ya ce arrafiqul a'la kuma aka yadda a haka aka zaɓan mai can ba a ce a'a kai ne baka gani ba nan ne wannan zai nuna mana wannan gidan ba komiya ce kawai kai aikin da zai taimake ka ne a ciki ka dage kai abin da ya cancanta dan ka tafi can ka haɗu da manzon Allah da ya zaɓi mana wancan gidan har cewa ya ana fara faratukum ni ne marigayinku kamar ka ce salafukum annabi ya bar wannan gidan ya yi gaba ya je can dan ya shirya mana masauki a mafificin gida to babban masifan mutum ya je ga masaukin an shirya ga wurin sauka an shirya ga wurin kwana an shirya ga abinci ga kwaccare ga komi da komi na ci a sha a ji daɗi kai ko ni ko ke ya zama an kore mu shi ne babban masifa ya fito tonan shi ne don haka mukiyayi mukiyayi saba wa manzon Allah mukiyayi kin ko rikon sa kai na kashi ga wannan littafin da wannan addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mu rike shi da kyau kuma duk inda za mu shiga kada mu ji kunyan cewa wai mu faɗi ce mu ce mu musulmai ne ka je wani wuri kana tsari tsari ka amma gane kai musulmi ne duk inda na shiga ko ka shiga ko kika shiga ana muslim au ana muslima mabiyin wa mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ba wani abu bane ba abu ne na kasa ba na daraja ne ma wanda bai samu ba ma shine yake ko in ya shiga cikin yaren mata wannan kalmar ni na rasa inda suka samu ta ko ni yasu malam sani mewa na su ehen wai to ai kalman ko ni yasu mutum ya shiga uku kenan ko kalman damuwa ce ko to duk wanda ya wayi gari ba cikin musulunci yake ba ba mabiyin manzon Allah bane shi bai san qur'ani ba shine ya shiga ko ni yasu ko a sani ko a gane ko ba gane ba kuma la'akari da wancan ko ne shi a duniya ko mallaka in dai shi ba musulmi ba ne. bai iya ƙur'ani ba ba mabiyin manzon Allah yake ba bai wa manzon Allah salati bai cikin mabiyan manzon Allah wallahi ne shiga koni yasu sai dai Allah ya taimake shi kafin ya shiga babban koni yasu to ya tuba ya musulunta ya dawo kan wannan hanya to shikenan kuma wanda ya imani ya aiki na kwarai فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما to wanda ya samu wannan shi kuma yanzu ya dawo ya samu babban rabo kenan da can ya shiga cikin gabar halaka wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha da can duniya ta riga ta dunguma gaba daya halittu sun dunguma gaba daya har sun zama ala shafa hufra sun zo bakin gatsar rami rami ne mai bala'in zurfi kuma zaftarawa yake da ka zo bakin ramin zai zabtara da kai to da al'umma sun riga sun dawo bakin gafa rami za su zabtara fa an kazahumullah bi muhammadin ko bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya kubutar da mu ta dalilin aiko manzon Allah da yi sau da haka wanda ya bar wannan hanya ai kaga shi ya koma gaban ne kawai ya an jashi an jashi daga gaban an jashi kamar yanda yace ni kwatankwaci na gare ku kamar mutane ne da suka hura wuta kwari suka yi do za su zo su rika fada a cikin mutan nan ana tare su ana tare su amma suna ta fada a cikin mutan nan da kwatankwaci na da ku kenan ga wuta an kunna na zo na kama madaurin wandan ku ta baya ina ja kuko kuna ta tsalle sai kun shiga cikin mutan nan kuna ta tsalle to ka wanda ya ban manzon Allah ai kaga kai tsaye shi yana so ya fada cikin wancan ramin ne ya fito ko ku kalli mukaddiman nan na gaya muku tana da gayatu ahammiya za ta girgiza ma zuciya kai tunanin lallai ka gode ma Allah da Allah ya sa kana cikin mabiyan manzon Allah alaihi abdul salatu wa taslim ya fito ko saboda haka aka zo aka ce wa rafa'a aina ne ma ai wa kashaf wajaha da fillahi wa abada Allah ai hatta atahu al-yaqin min rabbih wa sharaha lahu sadarahu Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗa masa kirjinsa shine alam nashrah laka sadrak sadrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'a lahu dhikrahu kaga shi nan wada anhu wizrahu sannan kuma duk wani abu da mutane duk wani nauyi dake kan manzon Allah aka dauke masa shi waja'ala dhillata was-sighara ala man khalafa amrahu sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wulakanci da kaskanci ga duk wanda ya saba ma umarnin manzon Allah kamar yadda na faɗi wanda duk ya saba ma manzon Allah ya ƙi bin manzon Allah ya ƙi yin imani da shi ya ƙi wannan littafin da ya zo da shi ya yi watsi da sunan manzon Allah ya shiga halin ya masu na abu ni ɗaya su ya shiga wannan halin wa kasama bi hayatihi fi kitabihi al-mubin wa aqsama bi hayatihi sannan kuma ya rantsuwa da rayuwar manzon Allah la umruka innahum la fi sakaratihim ya'mahu sai rantsi da rayuwar manzon Allah ya rantsi da rayuwar manzon akwai wasu abubuwa da yawa da ya rantsuwa da su duk saboda manzon Allah dan a nuna girman fi kitabihil mubin a littafin mai girma wanda yake ne wa qarana kuma bayan nan ga wata daraja wa qarana ismahu bismihi sannan ya hada sunansa da sunan manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya hada sunansa da sunan manzon Allah akwai inda in ka zo shiga ko in ka zo aikatawa ko in ka zo sanarwa in dai baka hada sunan nan da Allah da manzon Allah ba da an ji za a ji ka zo da bakon abu a ina ne ai bismihi fa idza ai zukira ma'ahu in aka ambaci Allah sai an ambato manzon Allah Kamar me kama fil khutabi kaman wajen kuduba wanda zai kuduba da yazo sai ya ce alhamdulillah ya gama ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai mi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in aka yi kuduba ba a yi wannan ba har yanzu ba ta cika ba ya fito wata shahud idan ka zo tahiya ashhadu an la ilaha illallah ka kai kace wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ka yi wannan haka nan an zo shiga kalmar shahada ya za a sai an yi in mutum ya zo ya ce ashadu an la ilaha illallah sai ka ce masa ya ce wa ashadu anna muhammadan rasulullah haka ne wata azim wajen kiran sallah ba ya ce ashadu an la ilaha illallah sai kuma yan koma wa ashadu anna muhammadan rasulullah sai an yi su ana yin kiran sallah aka yanke ɗaya gadi. ya za ka ce kiran sallah bai cika ba ya fito wala ya sai kwakwatu ba don haka babu wata kuduba da za a yi a ce ta yi kyau wala ta shahudin ko shaidar kalmar shahada ya shaɗu Allah ilaha illallah da ake wajen musulunta ko wajen tahiya ko kai a takaita ma ita tahiya ma ba sunan kalmar ta ɗauka ba duk inda ka zo kana karatun tahiya cikin littattafan hadisi aka ce wata shahud ko a fikihu aka ce wata shahud ya ke nufi wannan tahiyyar da ake attahiyatu lillahi duk wanda za attahiyatu salawatu tayyibatu lillah in ka koma ka kai karshe sai ka ce wa ashhadu an la ilaha Allah, wa ashhadu anna muhammadar rasul da aka zo sai aka dunkule ma wannan aikin gaba daya aka ce at-tashahhud ko ba ka bane ba sunan da nan ba ba tahiyya sunanta ba don akwai at-tahiyyat ne mu suke cewa tahiyya amma asalin ta al-tatawa wa to saboda aka zai ka hado da sunan shi sannan zai ci zaka tafi in kaukai taka daban can wadda ba ita ya koyar ba kuma shi manzon Allah shi koyar da at-tashaqqud ne in ba haka kai ba ba ta yi ba kayo taka ne daban sai ka dau abinka kuma sai gidanku mhm. at-tashahhud wannan kenan saboda haka wala da wala adhan babu tahiyya babu kiran sallah wala salatan babu wata sallah hatta shahadu annahu sai an yi shahadu annahu abduhu wa rasuluhu shahadatul yaqin sai ya yayi wannan ya ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzansa ne shahadatal yaqin kuma shaida ta mutum bai shakka ya yarda sallallahu wa mala'ikatuhu وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه dan haka Allah tabaraka wa ta'ala da mala'ikunsa da sauran annabawansa da manzanninsa da dukkan halittu sai da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati shi yasa wani yace ka samu kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi adada khalqika wa rida nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika domin duk waɗannan halittun su ma sun yi tasbihin sun girmama sun san manzon Allah sun darajanta manzon Allah sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a nassin Qur'ani aka ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi sai aka ce ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan umarnin abinda muke iya yi ne aka ce mana da ba za mu iya ba za a samu ba dan haka kenan kowa ana neman shi manzon Allah salati sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kama arrafna billah kamar yanda shi ko manzon Allah ya sanar da mu Allah wa hadana ilaihi ya shiryar da mu zuwa ga Allah wa sallama tasliman kafira wannan shine gaba ɗaya ta mukaddiman shi amma ba a duko bayan haka na a ce shekara to ya kace wannan fara za a tsaye haka yi ya kwana na kai to a kwana na ga ana son a kwanana mu tsaya amma ba da insha Allah ta'ala in kaddara muna so a fahimci mukaddimar mai ta kanta nan nan ma wani wani aiki ne babba da yace amma ba adun ya bugo aiki sosai a ciki muna fata Allah ka taimake mu mu tsaya nan naktabi bi hala na'am cewa yanzu akwai wani dan uwa ya ce yanzu aka kira shi a waya aka gaya masa wani kanin su an kashe shi yanzu nan na fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanshi wannan musiba Allah ka ba mu mafita ka gare ta dan sarkin sunayen ka ba dan halimu ba ana dai abubuwa ga wasu mutane ga can ma wajen wani can cikin Sokoto an ce an kashe mutane da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta masu dangin su mun fata Allah ya ba su hakuri kuma Allah ya kare mu daga wannan Allah ka ba mu mafita wannan jarabawa babba ce za ka ba mu mafita da tsarkin sunayen na tafi bihana na سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين